إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma a wannan wata mai albarka wata ramadan a nan masjidin salafiya nan maktaba na masjid darla hadisun salafiya masjid kitabo suna alaman hajji salafiya unguwar jugon garin biyu jihar borno inda muke gabatar da tafsirin qur'ani mai girma a wannan wata mai albarka wata ramadan muna yinin shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 441 ta zo daidai da 29 ga watan april miladiya shekara 2020 cicik a muna addu'a allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi tarayya a ladan wannan azumi masifu da ake ciki kuma Allah ya yi mana yadda baban masallaci mala adamu yake cewa mu gabatar da addu'a ta musamman ga alhaji sule da kuma alhaji yusuf damu da naka da sauransu bisa su na ganin wannan tafsiri ta ci gaba ko muna addu'a na fata alkhairi ga wayanda suka yi kokarin daukan wannan karatu a social media da kuma yan hizba da sauransu da ku dalibai masu sauraro sannan kuma da ma wayanda suka ɗau nauyin a saka wannan shiri a kafofin yada labarai na zamani a muna nan a cikin suratun ra'ad karatunmu na jiya a ina jin mun tsaya aya ta tara an gane ko fil yau arama zai ɗauko mana daga aya ta bakwai allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء ومن جهر به ومن هو مستغف بالليل بالنهار. جزاك الله خيرا وانا آير جيا من جاوس وانا آيو ينكم الشيكرا جيا منا نمنا تتوناوا أكان آير دا الله يسي Allahu ya alamu mata hamilu kullu unsa wa mata taghidu al wa ma tazdad aya ta takwas ma'ana Allah ya san abinda kowace mace take dauke da shi na juna biyu da abinda take karawa da abinda take ragewa wanda a jiya mun tattauna Allah yana nufin abinda take karawa ma'ana ciki yana iya wuce wata tara kuma da abinda yake ragewa ciki yana iya zama ƙasa da wata tara mace tana iya haihuwa da cikin wata shida yadda muka ka misali abdul malik ibn marwan sannan kuma mace tana iya haifan ciki ya fi wata tara inda muka ji abbas ibn awam ya ce makociyarsu ta ɗau ciki shekara hudu ta haifi ɗa shekara hudun randa ta haife shi gashinsa ya zubo a kafaɗunsa a ranar tattabara ko tsuntsu ta zo kusa da shi ya ce mata kush ya kore ta sannan kuma mun ji maganar imam al-ghaznawi dhahak ya zauna a cikin mamarsa shekara biyu wanda kuma haram ya zauna a cikin mamarsa shekara hudu sannan kuma imam maliku ya zauna a cikin mamarsa kafin ta haife sa shekara uku muhammad ibn ijlan mamarsa tana da cikinsa ba ta haife sa ba har ta yi shekara uku ta mutu ba ta haife shi ba aka ga cikin yana motsi aka tsaga cikin aka fitar da shi da hakoransa sun tsira sannan kuma mun kawo shi ma muhammad ibn ajlan da ya girma da ya aure duk lokacin da matarsa ta ɗau ciki tana yin shekara hurhudu haka ta haifi ɗaya uku wayannan duka mun tattauna su a karatunmu na rannan sannan a nan har muka na yi muku bayani mai faɗi har akwai wata asibiti a america a shekarun baya ko 1950 ko na makamanci haka wacce mace ta haihu da cikin wata goma sha shida ko kuma wata sha biyar mu yi bayanai dai makamanta haka a karatunmu na shekarun jiya shi yasa don koda ka yi bulaguro ne shekara ɗaya biyu ka zo ka ga ka da ciki ba ƙura za ka tayar ba ka bari ta haifi tukuna karshen da ta haifi ɗan da duk su sun tsira to shi yasa muka ka ire-iren wannan wanda ya yi bulaguro sa ɗaya biyu baya na ya zai tarar da matarsa da ciki kuma da ta haifi ɗan kuma da uban kamar kara ɗaya aka tsaga sai jiya kuma muka ɗauko ɗaya daga cikin fassarar wa mata gizul arham abinda mahaifa take ragewa shine matsalolin mai bari ko jiya a matsalolin bari mun ce za mu yi magana akan abubu matsaloli guda sha hudu sai muka tattauna akan matsaloli guda bakwai ƙarƙashin wa mata gizul arham yau za mu kawo a wannan da ya rage guda bakwai sai mu aza a kai jiya mun tattauna a gargashin bari mecece bari mun tattauna a kanta sannan kuma shin ana wa jaririn da aka yi barinsa suna sannan shin jaririn da aka yi barinsa zai ceci iyayensa a ranar alkiyama sannan kuma yaushe za a wanki wanda aka yi barinsa kuma a yi masa sallar gawa kuma a yi masa likafani jiya mun tattauna wannan sannan mun tattauna gaba na na gaba a kai yaushe ne iddar mace mai juna biyu yake karewa na shida shin idan ɗa ya mutu a cikin mamarsa shin ta kabarta ko iddarta ya ƙare a nan mai bayani mace mijinta yana iya mutuwa sai ya zanto ya barta da ciki kun ga ta kabarta ta haihu ne sai Allah ya kaddara kafin ta haihu ɗan ya mutu a cikinta bata aiku ba kuma tana karkara tana ƙauye babu kuɗin da za a je a yi tiyatar wannan cikin har cikin ya rube a cikin ta ɗan ya rube a cikin ta. shin iddata ya ƙare za ta yi ta ƙara aure ko ba za ta iya yi ba wanda su muka tattauna a jiya yau mas'ala ta bakwai cikin mas'alolin ɓari isqalul janin zub ciki an gane ko a jama'a yana daga cikin manyan laifuka in ji na'am ta taba a yana cikin manyan laifuka yadda shek aminul hajj muhammad ahmad ya tattauna yana daga cikin manyan laifuka da kaba'i da jafa'i da bala'i da annoba a zamaninmu na yau shine yadda mutane suke zub da ciki ba kakkautawa don kwaikwayon kafirai da maguzawa da turawa wanda laifin kisan kai ba ƙaramin laifi ba ne wanda kisan kai a musulunci shine laifi na biyu a duk laifukan da za ka saba wa Allah kisan kai shine na biyu na farko shine shirka na biyu shine kisan kai ah, ai da Allah madaukakin sarki yake bayani a suratul furqan bayin sa na kware wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara wayanda ba sa shirka laifi na biyu fa wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq shi yasa Allah ya haramta da kisan kai Allah ya ce wala taqtulu anfusakum eh, eh, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai da Allah ya haramtar sai da haƙƙi kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul ma'ida aya ta biyu, in annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wanda ya kashe rai ba tare da rai ya kashe wani ba to kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba daya ya kai likita wannan ciki da ka zubar wannan ɗa da ka kashe a cikin mahaifiyarsa waye kashe ka kashe shi Allah ce duk wanda ya kashe rai ba tare da rai din ya kashe wani rai ba kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba daya faka annama qatalan nasa jami'a ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin ba a zubda jinin mutum musulmi sai ya aikata abu uku ɗayan uku to ka jariri yana cikin mahaifiyarsa musulmi ne kullu mauludin yuladu ala fitra annabi yace idan a matsayinsa na bazawar yayi zina ana kashe shi in yi kisa za a kashe shi ya yi rajja za a kashe shi to wannan ciki da aka zubar a cikin ukun wanne ya yi wannan kenan sannan kuma ya zo a cikin ƙur'ani da laraba suna binne 'ya'ya mata da rai Allah ya ce wa izal mau'udatu su'ilat bi ay zambin qutilat wannan yar da aka turbuɗe ta aka binne ta da rai za a tambaye ta gobe kiyama wani laifi kika yi aka kashe ki saboda haka duk cikin da aka zubar cikin ranar kiyama za ka ce ya Allah wani likita ne ya zubar da ni wane ne shi a tambaye sa wani laifi na yi ya kashe ni duniyar ma ya hana ni in leko cikinta sannan kuma Allah madaukakin sarki yake wala taqtulu auladakum khashyata iblak kada ku kashe 'ya'yanku don tsoron talauci mu muke ciyar da ku da su inna qatlahum kana khita'an kabira lalle kashe yaya zunubi ne babba sanin ku Allah ta qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum akwai wala taqtulu auladakum min imla kada kashe yayanku kana ganin haihuwar ya ishe ni albashi na nawa jari na nawa shikenan a ji a hada baki da likita ya zubar da ciki Allah ya ce ai mu muke ba su abinci da ku sannan kuma ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ga muku manyan laifuka guda uku a ciki ya kawo qatlun nafsi kashe rai sannan kuma hadisu mughira dan shuba annabi yace inna la harrama alaikum uquqal ummahat Allah ya haramta muku saba wa iyaye wa man an wahatin da handama da rowa wa wa'dul banat da binne ƴaƴa mata da rai sannan ko annabi ya irga cikin kaba'ira ka kashe ɗanka don kana tsoron kada ya ci abinci tare da kai ikrima ya samo daga ibn abbas manzo Allah ya ce innal mar'ata allati taqtulu waladaha duk matar da ta kashe danta haifar dan ta yi ta kashe ta hanyar aure ta yi cikin ko ta hanyar shege ta yi cikin sai ta kashe ko kuma ta yi ciki ta kashe dan a cikinta ta je wajen likita da kanta ko ta karbi kwayoyin kashe dan to mazalata wala da haɓe qiyamati muta'allikan waladaha bi sabiha mulaqqan bi dima'ihi ya yaqul mata za ta zo ranar kiyama wannan ɗan yana rungume da ƙirjinta yadda ka san kaguwa za ta yi za ta yi ta bincika dan ba za ta yi bincike ɗan daga jikinta ba ya yayi fitu-fitu da jini yana cewa ya rabbi hadhihi ummi wa hadhihi qatalatni ya Allah wannan uwata ce wannan ita ce ta kashe saboda haka wannan yana nuna mana girman kisan kai da sauransu to jama'a me yake kawo sabubban da galibi ake zubda ciki a yau sheikh aminul hajj ya kawo sabubba guda goma na daga ciki kubuta min ajinna ghairar shar'iyyi na galibi kubuta daga jaririn da aka ɗau cikinsa ba ta hanyar shari'a ba an gane ko ana ga wannan cikin ba a same sa ta hanyar aure ba don gudun abin kunya sai a kashe shi kaga wannan ɗaya daga cikin dalilan da ya sake zubda ciki a yau don gudun abun kunya tana ganin ta yi cikin shege to kar ta bar abin faɗa sai shaidan ya ziga ta kuma ta yi kisa kaga zinan ai bai kai kisan ba sai ta yi kisan ya girbi zinan dama haka shaidan yake kullum zai ziga ka laifi ya haifi laifi sai na biyu a tashawuhul uh, khalqi wanda za mu zo mu yi bayaninsa sosai ma'ana uh, munin halitta wata mace tana iya ciki sai a yi sukanin a gano abinda za ta ɗauka za ta haifa ɗin misali za ta iya ta haifi ɗa ne ba shi da mafitsara ko za ta haifi tagwaye ne a manne suke ko kansu a manne ko tumbinsu a manne ko gadon bayansu a manne ko za a haifi ɗa ne da kan zomo ko da kan biri ko da kan alade ko za a haife sa izantilin gwaggon biri ko chimpanzee sai a ce to a kan da a zo a haife shi ya zama damuwa bari a zub da cikin wanda shi wannan matsala ce mai zaman kansa mu zo mu tattauna gaba kaɗan insha Allah sannan kuma akwai wanda suke yin haka don kayyade iyali akwai wanda kuma suke yin haka domin wai yara sun yawa a ƙasar kamar China sai a ce 'ya'ya sun yawa a rage su to kaga wayannan kasashe da suke nema a rage yaya Allah ya kawo covid-19 ta kashe jimillar mutane mafi yawa yanzu a America kadai wayanda covid-19 ta kashe ta ji mutum dubu ɗari biyu amma kaga tun da kaji America tana cewa covid-19 ta kashe mutum dubu hamsin a ta America ta iya faɗin haka ai kasan da ba ƙaramin yawa ba don masifa na iya samunta mutum hamsin su mutu tafe mutum ɗaya mutum ɗari su mutu ta tafe mutum ɗaya ko biyu sannan yana daga cikin shuba da ya yake kawo kisan kai talauci da sauransu da tsoron ɗawainiya saboda haka bai halatta a zub da ciki ba in ba da dalili na shari'a ba zub da ciki a kowane mataki in ba da dalili na shari'a ba bai halatta ba matakin mani matakin jini matakin tsoka musamman ma a ce an busa masarai. shek aminu alhaji yace wasa'un fi zalika isqadul jinin an tariqil hububi wal akakir ko da zub cikin ta hanyar hade kwayoyi ko ta hanyar karban alurai da zai lalata cikin duka wannan bai halarta ba sannan kuma wasawa'un kanal jinin shar'iyyan aw ghayra shar'i ko da cikin an same ta ta hanyar aure ko ta hanyar shege ba a zubar da wannan cikin wannan bai halatta ba li'anna hadhihi nasma mulkul lahi azza wa jalla domin duk lokacin da kaga Allah ya bada ciki an gane ko ku rufe mana wannan wajen duk lokacin da kuka ga Allah ya bada ciki to wannan cikin fa jama'a ba mallakar baban bane ba mallakar uwar bane mallaka ne na Allah sai sa ba a yarda a ci nama dan adam ba ba yanzu a yi balangon ɗan adam ba shi ɗan adam mallakar Allah ne sai sa duk wanda ya kashe ɗan adam tsakaninsa da Allah sai ya yi azumi sittin wata biyu a jere saboda haka uba ba shi da iko uwa ba ta da iko a zub da wannan ciki don mallaka ne na Allah duk wanda ya zubar za su yi shari'a da Allah sai in akwai uzuri karfaffe na zubar da wannan ciki wannan kenan ah, sai kai tsaye mu dubi kuma a zantuttukar malamai akan sai mu duba kuma me yasa ake shin musulunci ya halatta a zuba ciki eh akwai lokacin da musulunci ya halatta misali musamman idan uwar da take dauke da wannan juna biyu wannan cikin zai iya barazana wa rayuwarta wanda wannan ba zai zanto ta samu kaucewa daga wannan barazana ba sai an zub da cikin to wannan ana iya zubarwa don ceton uwar jaririn in uwar jaririn za ta cutu ko wani abu makamanci haka to wannan ana iya cire ciki ina fata an gane in zai za ta cutu akwai barazana ga rayuwarta akwai barazana ga lafiyarta to wannan har ma in ya kai gama ita kwata-kwata haihuwarta akwai hatsari to ana iya zubar da cikin kuma ma ana iya rabdul mawasir a daure eh, mahaifan ko a juyar da mahaifan yadda abu abdurrahman bin ibn nu al-arnaudi al-albani ya kawo cikin littafin sa adabu ya tattauna in akwai cutarwa to wannan ana iya zubar da cikin kuma ana iya dakatar da haihuwar in ba cutarwa fa to wannan bai halatta ba ah, maganganun ma'abuta ilimi akan zubar da ciki a ibn rajab hambali yana mayar da martani ga wasu malaman furu'a da suke ganin ko ba dalili idan mace ta yi ciki muddin ɗan nan da yake cikin taɗin ba hura masa rai ba muddin yana eh, matsayin mani ko yana matsayin jini ba a hura masa rai ba akwai wasu ɗaiɗaiku da suke ganin ko ba dalili ana iya zubar da ciki domin wai daidai ke da al'azlu da aka halatta suke a da ma'ana idan mutum zai nemi iyalinsa ya zubar da mani daga waje to shi ne kenan ibn rajabul hanbali ya ce wannan gaskiya fatawar ba daidai ba da akwai bambanci tsakanin al'azlu da zubar da ciki zubar da ciki allah ya fara yin cikin ya za ka zubar al'azlu kuma annabi ya halatta musu ne idan baya son matar ya ciki sai ya al'azlu ma'ana yadda zai rika rilis daga waje idan ya yi haka din don kada ta ɗau ciki amma in ta ɗau cikin ko ba a ce a ya zubar ba in garin yana azalu don wani ya zo ya ce yana azalu don kada matarsa ta ɗau ciki annabi ta babu laifi amma ba in Allah ya so ya halitta ko a kan dutse aka zubar da mani Allah zai halitta shi sai mutum ya zai ce to kuma ta ɗau ciki sai annabi ta ba na gaya maka ba amma bai ce zai zubar ba wannan kenan wannan kenan sannan kuma sai kai tsaye mu shiga gaɓa na tara kararu eh, hayatil eh, hayati kibar ulama fil mamlakat al saudiyya fi isbat al ma'ana matsayar manyan manyan malaman saudiyya akan zubar da ciki mai ce matsayarsu akwai wani abu dokar da suka rata ba hannu mai lamba 140 shi wannan zaman sun rata ba hannu akan wannan fatawar 20 ga watar shida muharram safar rabi awal rabi sani jama'a da awal jama'a sani kaga watar jama'a sani jama'a da al'akhir hijira na da shekara 1407 yanzu muna da 441 kenan shekara 40 nawa kenan shekara 44 da ya ga 34 da ya gabata to yanzu na da shekara 1407 ga abin da suka tattauna wannan zama an yi sa ne a birnin riyadh babban birni headquarter na saudiya gaba daya birnin riyadh sun fara wannan zama ranar tara ga watan jama'a al-akhir hijira shekara 1407 sun kammala zaman 20 ga watan jama'a al-akhir 1407 kenan su yi kwana 11 suna bitar fatawar zubar da ciki sun gayyaci manya-manyan likitoci na saudiya suka binciki abubuwan da yake cikin zubar da ciki to shi ne kenan suka eh, suka eh, eh, sun sun binciken ma mafi karfi a cikin sun gayyato likitocin asibitin soji na birnin riyadh to bayan sun zauna sun tattauna da likitoci malaman nan sun binciki littattafan musulunci da sauransu sai suka zauna mai zama mai kyau an gane ko sai suka ce to zub da ciki ba tare da dalili ba sai suka fitar da wasu fatoyi guda hudu na farko la ya juzu isqalul hamli himli fi mukhtalifi marahilati marahilihi illa bin bararin shari'i bai halatta a da ciki ba a kowane mataki na cikin don ciki yana tafiya mataki hudu matakin mani matakin daskararren jini matakin tsoka kafin abu sarai sai kuma na hudu matakin an busa masarai suka ce dukkanin matakan nan bai halatta a zub da ciki ba sai in akwai dalilin da shari'a ta yarda dalilin da shari'a ta yarda shine likita ya tabbatar da shi game da wanzuwar cikin nan akwai cutarwa ga wannan mata da suke dauke da wannan cikin ko wasu dalilai da shari'a take karba bisa shawarwarin kwararrun. hazikan adalan likitoci sai na biyu suka ce in kana alhamlu fi dauril awwal wa hiya muddatul arba'ina wa kana fi isqadihi maslahatun aw daf'i darar mutawaqqa jaza isqatu suka ce in ciki yana mataki na farko kwana arba'in ɗin farko mani sai aka binciko aka gano fa wannan cikin in an yi shi za a yi a cutu to wani ana iya cire cikin tana ɗaukar cikin nan tana kaiwa wannan mataki eh, kwana arba'in cikin a an zo an tana da wani cuta sai a yi tiriti na sa tana da hawan jini tun daga lokacin ga alamar hawan jinin yana barazana an gane ko to eh, wannan ya halatta a zubar da shi an gane ko a don gudun cutarwa ga uwar amma har yanzu karkashin nan malaman saudiya sun sake bada wani abu haka nan in an gane wannan cikin zai iya fuskantar wata kalubale a rayuwa zai wahala shi wannan jaririn to in yana matakin kafin yana matakin farko din aka gano cikin yana da wannan damuwar to wani ana iya lalata cikin kamar shi yana da wani gurum na jini ita ma tana da gurum na jini to suna iya haifan sikila suna iya haifan akasin haka to sai ake ganin cikin yana irin wannan matakin farko kafin kaiwa matakin busar rai sai gwaji ya nuna za a haifi ɗa da wannan damuwar to malaman saudiya a wancan zama da suka yi na shekara 1307 din suka ce ana iya cire wannan cikin ina fata an gane akwai wayanda za ga suna da irin wannan yanzu akwai gwaje-gwaje na zamani wanda idan kana da sinadari na kaza ita matar tana da kaza kuna iya haifan negative ko positive ga abin da ya shafi shikila to to kamar malaman lujnatu da'ima suna ganin in kafi ya kai matakin busar rai in an gano ana iya lalata cikin duk wanda ko aka gano ba zai zo da wannan kwayar ba sai a kyale shi za a cire wancan don kada ya wahalar da iyaye da sauransu duk da wannan gabar Eh, malaman lujina suna da wannan fatawar suka ce ya halatta duk da shi aminul hajj za mu zo mu tattauna shi ko magana da zai faɗa a kan nan to a wancan zaman malaman saudiya suka ce in ana gani akwai cutarwa ga uwar ko ga iyayen ko ga jaririn ko bai kai matakin da ya zama ɗa an busa masa rai ba a mataki na farko ciki kenan to ana iya cire shi ina jin wannan mas'alar bai daɗe ba akwai wata baiwar Allah da take so ta aurar da yarta irin auren gida ne yarinyar tana matukar son shi wannan saurayi shi ma yana matukar son ta sannan kuma sai aka zo aka gwada jinin sai aka gano a haihuwar suna iya haihuwar mai sikila wani lokaci su haifi wanda ba shi da shi to sai ake kokarin dakatar da auren da haka ita kuma ta ce in ba wannan za ta aura ba ta sai yaya rayuwarta zai faɗa ba to shi ne dan sai aka tuntubi likitoci sai likitoci suka ce to ai akwai matakai da ake iya bi kunna wutan abu akwai matakan da ake iya bi ma'ana a haifi ɗa ba tare da yana da me ba babu wuta ne wani abu a haifi ɗa ba tare da in a a a matakin farko ana iya gwaji a gane cewa wannan ɗan zai zo da damuwar wannan ba zai zo da damuwar ba to shine kenan sai suka ce to shin za su yi su yi auren a bisa wannan tsarin idan sun yi auren a bisa wannan tsarin wannan ya mana da haske in sun yi auren a bisa wannan tsarin ya halatta ne in ya so duk lokacin aka gano za a yi ɗa da wannan damuwar sai su cire cikin in babu wannan damuwar sai abu nan to duk da ni ban ba su amsa ba sai da muka yi taron dangi da wasu malamai kamar dr mansur yalwa lokacin mun tattauna da shi akan aka da sauransu shi ne sai muka ba su shawarwarin da ya dace da su ina jin aure a maiduguri aka ɗaura to wannan kenan a abu na uku da malaman suka tattauna a wannan zaman idan ciki ya kai matsayin gudan jini ko tsoka to bai halatta a zub da wannan cikin ba sai dai in an ji tsoron matar da take dauke da wannan juna biyu rayuwarta yana barazana tana iya rasa ranta ko kuma wani abu makamancin haka sai na hudu a idan ciki ya kai mataki na uku ya kai wata hudu an busa masa rai to shi ma har yanzu bai halatta a zubar da wannan cikin ba sai an samu cewa akwai barazana ina fata an gane ga ita wacce take dauke da wannan juna biyu a wannan matakin kuma ko da ɗan da ake ganin za a haifa ɗin za a haife sa da sikila an gane ko za a haife sa da wani abubuwa wanda zai iya zama barazana ga rayuwar shi to ko ya wahalar da iyayensa in ya riga ya kai matakin da aka busa rai kuna ji to wannan ba za a zubar da cikin ba sai dai in akwai barazana wannan matar tana iya rasa ranta fa ina ta an gane ku bude windojin mu samu iska tana iya rasa ranta to wannan ita in tana iya rasa ranta ko da gobe ne a yi foto ana iya cire dan domin uwa din ta fi dan muhimmanci jama'a kun fahimce ni to wannan sai kai tsaye sai mu tafi gaba na goma yanzu wannan mun ji fatawar malaman lujinatu da'ima malaman saudi kan wannan mas'alar saura kuma majma'ul fiƙihil islami li rabitatul alam islami akwai malamai kuma waɗanda ƙwararru ne faqihai malaman fiqhu na saudiya masu ba da fatawar fiqhu na duniyar musulunci su ma sun zauna sun dubi lamarin cire ciki ko wani abu makamancin haka su kuma sun yi zaman su a ina jin zama na goma sha biyu sun yi wannan zama a makka a ranar asabar sha biyar ga watan rajab hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da hamsin dubu daya kai da dari hudu da goma shekara talatin da ɗaya da ya wuce ya dace da goma ga watan february miladiya 1990 kenan kun ga yanzu muna abinan 2020 shekara 30 da ya gabata shi wannan zama har zuwa wata asabar 22 ga watan rajab hijira shekara 1410 ya dace da 17 ga watan february 1990 to su ko ga abin da suka fitar a cikin zamansu na zubar da ciki suka ce idan cikin mace ya kai kwana 120 kuna ji in ciki ya kai kwana 120 wata hudu kenan to a riga an busa masa rai bai halatta zubar da wannan cikin ba kuna fahimta na ko da binciken likitoci ya nuna ɗan nan za a haife sa da aibi kuna fahimta na za a haife sa da aibi na cututtuka da muka irga a baya ko kuma mu ce aibin da ake nufi a nan ko da ɗan nan an riga an yi tsakanin, an gaba za a ji yaro ne zag gwaggon biri a zag gafiya za a haife shi zag zomo za a haife sa za a haife sa wani abu ne bai kama da mutum ba suka ce in kafin ya kai kwana 120 aka gane ɗane za a haifa da ire-iren waɗannan abubuwan to ana iya zubar da ciki. amma in an busa rai ya kai kwana 120 to ko da wani irin siffa ne aka ga za a haifi ɗan da shi sai dai iyaye su yi haƙuri su rungumi ƙaddara kuna fahimta na amma in kafin ya kai wannan mataki aka gane ɗan nan da za a je akwai illoli kaza illoli kaza ana abuna amma in ba haka ba ya kai kwana 120 to bai halatta a zubar ba sai dai in ƙwararrun adalan hazikan likitoci suka tabbatar da cikin nan akwai barazana ga uwar Eh, jaririn to wani shine ana iya cirewa kuna fahimta nan sannan kuma suka ce in kafin kwana 120 din ya wuce in kafin kwana 120 din ya wuce mal mushkila na'am idan. mushkilar da aka samu kuwa bayan kwana 120 sai aka samu likitoci suka yi alfahusun fanniya bil ajhiza wal muktabariya al janina mashuhun tashwihan khadiran ghayra qabil lil ilaj wa annahu idha baqiya wa wulida fi maw'idihi sadakuna hayatu sayya wa alaman alayhi wa ala ahli fa inda idhin yajuzu isqaduhu bina ala walidai ne kuna ji bar shi kawai suka ce amma idan cikin bai kai wata hudu ba bai kai kwana 120 ba likitoci suka zo da injuna na zamani da abubuwan daukan hoto na zamani suka yi gwaje gwajen su, sai suka ga kai wannan ɗan in an haife shi zai zo ba a kamannin mutum ba Karshe da wasu rika tsokanar su ce shi dujjalle ko ya juju da ma juju an gane ko ko a haife sa a yanayin da zai rayu ne cikin tsangwama ana tsokanarsa ana jibansa an gane ko sai ya zanto iyayen sun yarda a zubar ana iya zubarwa muddin cikin bai kai kwana 120 ba amma in ya kai to sai da a haƙura ƙarshe wannan malamai ta majalisul fukaha suka ce to a ƙarshe muna wasiya wa likitoci da iyaye su ji tsoron Allah su daina zubar da ciki barkatai don kaucewa bala'i a gobe kiyama kun fahimta to wannan sai mu tafi kuma gaba ta sha ɗaya gaba ta sha ɗaya ta'aliƙin shi mai littafin akamus fiɗi shi ne waye shek Aminu Alhaji muhammad ahmad me ta'alikinsa malam ya ce ya kawo nan bayanan a littafinsa na malaman fikihu na mamlaka da na malaman rabida sai yace ce amma shi ya gamsu da fatoyinsu duka amma na ƙarshe cewa wai idan aka yi gwaji yaron nan in an haife shi zai iya zuwa da wata cutar da zai wahala ya wahalar da iyaye ko a haife su a yanayin da ba na ɗan adam ba ya ce shi bai goyi bayan wai in kafin a busa masarai a zubar ba kuna ji shi aminul alhaji yana da fatawar yadda bai halatta a zubar da irin wannan cikin bayan an hura masarai ba kawai don mutum matarsa tana da ciki cikin yana da kwana 60 kwana 70 kwana 80 kwana 90 ko da ba a busa rai ba sai aka gane wannan yaron da za a haifa ba. za a haife sa yana da wasu aibi za a yi a tsokane shi za a yi haife sa siffar eh, dabba ya ce shi bai goyi bayan a zubar da cikin don ba a busa rai ba domin shi ya ce dalilinsa shi ne a don matarka ta ɗau ciki ta haifi eh, cikin wani ɗa mai wasu lalura da wasu kamanni jarabawa ne daga Allah Allah ne ya so ya wa rabbuka ya khuluqu ma yasha'u kenan wa yakhtar Allah yana halitta abinda da ya ga dama kuma ya zabi Allah yana son ya ɗaukaka darajar iyayensa ne su yi jinyarsa su samu lada an gane ko a riga tsangomarsu akan ɗan su ya haƙuri su samu lada inna ma runa, fasabiruna ajrahum bi ghairi hisab kuma ya zo hadisi wa inna la idza habba qauman ibtalahu idan Allah ya so bawa sai ya jarrabe shi to abinda Allah ya ba su sai su karɓi abin da Allah ya ba su su gode mishi sannan kuma su juri ɗaukan wannan kaddara da Allah ya ba su kun fahimta to wannan amma maganar rabida a in dai kafi ya kai wannan mazaki na busarai ana iya cire shi in akwai irin wannan aibin amma kun ji abu da shigo aminul hajj matsayarsa gaba na sha biyu taharimu ba'd al-uqala min al-kuffar wal jahilin lil wasu masu hankali kafirai ne fa jahilai kafirai arna marasa hankali marasa addini amma su karan kansu tun kafin bayyana musulunci sun haramtar da zubar da ciki ba gaira ba dalili abin ban mamaki ne a ce kafirai suna kyamatar haka akwai wanda suke damu ma kasa su fita gaba daya a wannan wuri kawai gaba ɗaya ba masu mutane a akwai wani babban kafiri fitacce da ake kiransa abkarat shi abkarat imamu zahabi cikin littafin addibbun nabawi mai takin tasirul manafi fi ɗibbi wal hikima li abi bakar al-azraq ya yi bayani ga wani likita abkarat ba musulmi ba ne amma ga shawarwari tara da ya ba wa likitoci shawaran farko ala tabib takwalla wajibi ne akan likita ya zanto mai tsoron Allah da yi wa Allah da'a da kiyaye sirrin marasa lafiya ba likita na gari ba ne likitan da da zarar ya gwada mutum sai je cewa ne yana fama da sida wani yana fama da kaza a'a ya zanto mai rike sirri wannan jama'a ba sai likita kaɗai ba ko kai mai ruƙiya ne kar ka je wai ka yi wa wani ruƙiya ka zo kana ta bada labari ko wata mace sai ta wuce sai ka ta wani aljanu ne da ita na ita fama da kyan na cire su babu kyau wajibi ne akan likita ya zanto mai rufe sirri na marasa lafiya sai na biyu wa an la wa an katilan wala yadullu alai kada likita ya bada maganin da zai kashe mutum sannan kuma kar wani ya zo ya ce likita rubuta min maganin da zan iya in sha in mutu ya rubuta wa mai shi kare yi abkara da yace na uku wala yudin nisa dawa'an yaqtulul adina kada ya rika bawa mata magungunan da zai kashe ƴaƴan cikin su yana zubar musu da ciki kaga abkarat ba musulmi bane amma kaji abu da yake fara sannan ko yace wa an yakuna mutaba'idan an kulli najsin wa danas likita ya zanto mai nisantar dukkanin najasa da datti kai likita kar ka zanto kazani ka zanto mai tsafta yaya ma'aikacin banki a banki za gansa tsatsaf shi da yake karɓan kuɗaɗe da suke cike da dauɗa kai likita da kai mai kiwon lafiya ne ka sa wani kayanka ko kai wani nasu ko abu nan duk kayanka ya ci annakiya don me aka sa kake sa farin kaya don a gane kaya in yana da dauɗa ka gane likita ya zama kazami korinsa ake yi wajibi ne akan likita ya zanto mai tsafta mai gyaran jikinsa mai nisantar najasa da kazanta shi da yake yaƙi da cuta sannan kuma wala yanzuru ila amatu wala sabiyin bi min alfashi kada ya kalli kuyangi kada ya kalli mata da abubuwa na alfasha kada ya bige ta hanyar likitancinsa ya fake da wannan don kallon tsiraicin mata sai in ya zama dole sai na hudu eh, menene sai ya zama dole kar ya ce duk wata matsala kaɗan sai ya sa hannu a farjin mace ko da ba matsala ce babba ba in akwai likita ko nasu karkashinsa mace ya bar ta yi wa mace kada ya ɗauka wai shi yanzu lalura ne tun da ita mace ce zai yi mata kaza lalura fa ana ƙaddara su da gwargwadon halin da ake ciki ba daidai ba ne kana aiki a asibiti wai a ce ka zo kana yi wa mace allura duk asibitin babu ma ko da ba wannan naka ba kuna iya wannan tsarin wacce ki zo mana tunda an tura ki ɗakin maza ni kuma ina ɗakin mata ki zo ki wa nawa allura wa naki allura wannan wanda yake magana fa ba musulmi bane abkara da yace na biyar غير مشتغل بأمور التلذذ والتنعم والله wallahi kada likita ya zanto ya shagaltu da sai ya ji dadi don ya shagaltu da sai ya ji dadi zai riga tsaurara kuɗi akan marasa lafiya sannan kuma kada ya nemi ni'imtuwa a ya ce yana da lokacin wasanni an zo da mara lafiya ya ce yanzu lokacin wasansa ne lokacin hutunsa ne ya ba da lokacinsa gaba ɗaya wa al'umma don me kuma wannan ka dubi yadda a kasashen turai ka duba likitoci wajen yaƙi da covid-19 dinnan, nan za ga suna ba da wasiya in su mutu a musu kaza kaza sun yadda su rasa ransu wajen ceton mutane da wayannan cututtuka likitoci nawa suka mutu daidai lokacin da kai ga wani likita an kawo mara lafiya ka je ka buya wani private eh, eh, eh, clinic ko kana gidan kana kwance kace kana huta ba za ka samu zuwa ba Allah ya tsine maka ka san matsayin rai ka san matsayin rai in wa'ancan sun yarda su mutu akwai babban likita ɗan najeriya ingila ko a wace ƙasa ne wanda shi ma ya mutu don yaƙi da covid-19 shi likita fa yana ba da ransa fa don mara lafiya sana na shida harisu alamu dawatil fuqara wa ahlil maskana likita ya zanto ya fi kwaɗayin tiritin ɗin talakawa da marasa galihu marayu da miskinai to likita na gari in ji abkarat ba musulmi ba ne ya ce likita na gari ya fi kwaɗayin tiritin ɗin marasa ƙarfi yanzu me ake kakkafa asibitocin firafet har ma likitocin asibitocin gwamnati suke fin ba da ƙarfi a firafet hikimar haka kuɗi suke so private mai kuɗi ne zai je asibiti mai kuɗi eh, gwamnati kuma sai talaka to an fi so likita na gari ya zanto haka akwai wani likita a nan gari biyu ana yabon shi da wani har wasu likitocin ba sa son shi ba musulmi bane kirista ne zaga har magani zai saya mara lafiya wani abun da za a ce mara lafiya ya je asibitin private a yi masa in yana nan zai ce a kawo shi zai shi kuma ya kyauta za ka ire-ire wani lintoci ana samu su amma sai ga yan uwansu lintoci bara gurbi suna su a yi ta tukutuku, a canza musu wurin aiki to likita na gari shi yana fifita tiritin din marasa galiyo wani ma ƙauyuka zai shiga kyauta ya ta tiritin shi yasa ba ka gani irin ƙungiyoyin who kaza sun fi ba da ƙarfi ma wajen yakan cututtuka a ƙauye don mai kuɗi yana da ƙarfin da zai je private zai iya barin kasar to likita na gari yana sa karfi wajen duba marasa galihu amma muka duba wani zai kama da lafiya ce ba za a taba shi ba sai an je dubu arba'in a yi aiki da shawarar abkarat sai ka ga mai shaka yana ji yana gani a ce ba za a taba ba a tura social media ana neman kuɗi kuɗin nan na kayan aiki ne ko na likitan in likitan gwamnati ba ya biyan shi turawa nawa ne za ga mutum ya yafi albashinsa na shekara biyar goma bayan zai aikin kyauta kuma albashin zai riga ɗaukawa kuma yana taimakawa marasa lafiya da shi Sannan kwalikta na bakwai ya zanto raƙiƙun lisan mai taushin harshe ba daidai bane kina bangaren haihuwa kina yi wa mata masu haihuwa tsawa kina zagin su ke ba likita ba ce gara ce ke tafki ce ke likita ya zanto mai tattausa me yasa ba kawo shi ba har ka zaka to zaka kashe shi ai ba shi da abin da ke faruwa a najeriya ba yadda ake kirga abin na zaɓe lokacin aka yi zaɓe jiha kaza kaza yanzu abin da ake covid-19 kaza covid-19 kaza a jihohi da yawa sai ga mai hawan jini yana ganin sai hawan jinin sai tashi sai a ta mutuwa ba shi da ake ta mutuwa ba cuta ɓoyin shi ake yi ba ko gwadon kuma yi da shi tijara ko kafa alluna kuna ta nunawa da na jabu da na ƙarya da na gaskiya ana ta damfara a garkame wa mutane masallatayya a kan da ce su sa abin hanci a takaita hudu ba minti sha biyar a yi hudu ba watsi don ba ku san muhimmancin addini ba wato an raba mutane da kasuwa an raba su da neman abinci kuma sai aka raba su da Allah kar su roƙe shi ya yayi musu shi da bala'in da ake ciki gaskiya a faɗa na yi rubutu a kai in kasuwa za a bayar a ji a yi awa sha biyu eh, awa takwas tara sau biyu a sati juma'a ne ba za a iya ba ta minti talatin a yi ba a sati sau ɗaya a gaida Allah daga an ɗibi kayan fada ana ta nufa masallaci don ba ku da kan gado na takwas laɗiful kalam likita ya zonta yana da maganar ban tausayi Allah sarki wane ya rika ga masa maganar da zai kwantar da hankalinsa Allah sarki wane karka damu jinya ba shi da mutuwa ba za ka tashi zai zama tarihi haka ake so abu karar ya ce na tara kuma likita ya zanto kusa da Allah wannan fa kafiri ne yake ba wa likitocin duniya wannan shawara imamu zahabi ya ce fa wannan kafiri ne kafiri ne bature yake faɗa wannan magana a nukta na sha uku karkashin bari uƙubar wanda yake da hannu wajen zubar da ciki a zubar da ciki laifi ne in babu gaira babu dalilin da muka ambata daga namiji ko mace ko macen da kanta ta zubar da cikin ko uban dan da aka zubar da cikin nasa mana uban cikin ko kuma mai karɓan haihuwar ko likitan ko waninsa muddin sun yi da gangan inda gangan ne to ana kisa su musamman ma in cikin ya kai busar rai ah, kafin busar rai amma yan busar rai ana biyan fulziya jiya wanda ya sabautar da zubar da ciki ba da gangan ba to zai biya jiya in bayan an busa rai ma har ma akwai azumi a ah, me yasa aka girmama laifin zubar da ciki ne eh dalili shine imamul qurtubi yace qatada yace wani mutum sunansa qais ibn ya zo wajen annabi yace ya rasulullah na binne yata da rai a jahiliya yanzu na musulunta abin ya dame ni na tuba duk da ba tuba da musulunta yana shafe duk zunubi sai annabi ya ce ya ce ya binne ƴaƴa mata da rai guda takwas sai annabi ya ce yan ta ku yangi ɗaɗɗe guda takwas sai ya yi ya ce ya manzo Allah ni ina da raƙuma sai annabi ya ce to kowace ɗaya a cikin ƴaƴa mata da ka binne da rai ka yi sadaka da raƙuma ɗaɗɗaya in ka so shi duk da haka kaga abin da ya a jahiliya kuma musulunci ma bai zo ba yanzu yake neman mafita a kanta sai na umar dan khattab Allah ya kara masa yarda ya aika wata mata mijinta baya nan matar ta yi laifi sai ya aika kamar yadda yazo za za ce ana neman wani a police station ya zo ko ko ana neman wacce ta ci kuɗi a dashe ta zo matar tana jin ana cewa umar yana kiranta don tsoro tana da juna biyu ba sai da ta yi bari tana tunanin wani laifi ta yi wani hukunci za a mata da aka zo aka yi na umar sai sai na umar ya tara sahabbai da suke raye sai ya ce matan nan fa ta yi laifi na aika ta zo don tsoro cikin ta ya zube mai zan yi me yake kaina gaba ɗayansu in ba sai na ali ba kowa suka ce babu komai ai kai mai ladabtarwa ne mai ladabtarwa kuma ana masu afuwa sai umar sai na ali yace sai sai na umar yace wa sai na ali ya kai baban kasimu me zaka faɗa ya kai afwan ya kai ali me zaka faɗa baban alhasan sai sai na ali yace to ni ina ga ra'ayina da nasu ba ɗaya ba ni ina ga sun ci amananka alaikar diya kawai ka biya diya don don tsoronka ne cikin yanzu da yanzu ba kwaya ka bata ta haɗe hade ba allura ma fa yi mata ba tsoronka ne ya ta yi bari? to haka sai na umar ya biya diya na wannan ciki da ya zube to in sai na umar haka yi to me tsammanin ku ga wacce ta haɗe ƙwayar da ganga don ta zubar da wannan ciki kuma babu gaira ba da gaba na sha hudu na ƙarshe gwargwadon diyar da ake biya in an da ciki yadda ake yi in ɗan ya fito da rai sai ya mutu to ana biyan full diya raƙuma ɗari yau jiya ya kai naira miliyan tamanin da yan kai amma in bai fita ba a cikin uwar ya mutu a cikin uwar ya mutu gawarsa ne ya fito to wani ana ba da eh, diyar bawa mai tsada guda ɗaya shine rabin ushirin diya sai a raba diya goma ya raba diya goma sai a doki ɗaya a raba rabi in jiya miliyan tamanin da biyar ne misali to ɗaya bisa goma miliyan takwas da dubu ɗari biyar to rabin shi miliyan hudu da abu wannan kenan ah, saboda haka mu kiyaye wannan to wannan shine karashin bayani mu a gurguje karkashin Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in inda hubi bi alimul ghaibi Allah masanin boye ne wa shahada da bayyane al-kabirul muta'al Allah mai girma ne kuma madaukaki Allah ya sa abin da yake bayyane da abin da yake boye shi yasa ce wa asirru qawlakum aw jaharu bi ku sirranta maganar ku ko ku bayyana shi innahu alimun bi zati sudur suratul mulk kuma ya faɗa a cikin suratul taha wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in ka bayyana zance Allah ya sa abin da yake surrance da abin da fi buya ma yafi buya sama da komai Allah ya sani tunda shi Allah madaukakin sarki eh, yara zabiban namli fi da ya juzzulani ala suku da bakar tururuwa za ta yi tafiya kan bakar kwalta a bakar dare da take ɗauke da bakar hadari Allah zai ga takunta babu abin da zai buya wa Allah inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama' Allah babu abin da yake buya a gare shi wa man jahara wa man huwa mustaqfin bil layl da wanda ya buya cikin dare yake wasu aika aikarsa eh ya buya cikin dare bai buya wa Allah ba wa saribun bin nahar da wanda a bayyane yake yin abunsa da rana Allah yana ganin sa lahu muaqibatun yana da masu bibiyansa masu bibiyansa muaqibat bibiya wannan ya zo ya canji wannan wancan ya zo ya karbi wannan min ya yadayhi a gabansa wa min khalfihi da bayansa na min amrillah suna kiyaye shi daga al'amarin Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin lalle Allah baya canza abin da yake tattare da mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mutanen sun canza abin da yake ne zukatansu wa idza arada Allah bi qaumin su'an idan Allah ya so mutane da mugun abu fala maradda lahu ba mai mayar da wannan abu wa ma lahum min dunihi min wa in Allah ya so mutane da mugun abu covid-19 Allah ya so mutane da shi fala maradda lahu ba mai tunkuɗe shi sai dai a roƙe shi ya kawar da wa malahum ba su da min dunihi koma bayan Allah min wal wani mataimaki lahu mu'aqibatun yana da muakibat kalmar muakibat kamar ana duty ne wani ya zo ya canji wannan wani ya zo ya canji wannan ko kuma mutum ne yana tare da wasu masu taka masa baya lahu din yana koma ga waye wasu ka ce yana koma zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lahu ga annabi muakibatun yana da masu take masa baya an gane ko ma'ana ko na mala'iku haka ikrima ya samu daga ibn abbas haka mujahid da alhassan da katada ya samu zujaj eh, haka suka fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lahu gare sa mu'aqibatun yana da masu canje canjen duty a jikin sa mala'iku min bayne dai akwai mala'iku da suke bawa annabi tsaro a gaba wa min khalfihi akwai wanda suke bawa annabi tsaro ta baya yahfazunahu min amrillah suna ba su tsaro shi yasa suka ce lahu mu'aqibatu yana komawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu kuma suka ce wasu kuma suka ce a shi sa a ƙarƙashin wannan aka ce amir ibn tufail wani kafiri amir ibn tufail da arbat ibn qais sun taba yunkurin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam to shine kenan sai mala'ikun nan Allah ya sa suka bawa annabi kariya ba su kashe shi ba sau mutane za su yunkurin kashe annabi to amma lahu mu'aqibatun min bayni dai wa min khalfihi wa'annan masu take masa gaba gaba baya hagu dama suna ba sa tsaro ba a wannan nasarar tunda Allah ya ce wallahu ya asmuka minan nas wasu malamai kuma suka ce lahu mu'aqibatu ga sarakuna da masu mulki da gwamnoni da shugabannin kasashe suna da bodgard min baine yi suna da bodgard ta gaba wa min khalfi da ta baya ya fazo na min amrillah suna kiyaye wannan sarkin daga al'amarin Allah me ake nufi min amrillahi daga al'amarin Allah ma'ana al'amari ne na Allah Allah ya riga ya kaddara wannan gwamnan zai mutu wannan shugaban ƙasa zai mutu to ka duk tsaron da za a bashi daga al'amarin Allah ne ya Allah ya so ya mutu sai ya mutu tana shugaban kasa da kaki ya rasu Allah ji kansa a bata da namu akibatun ba su yi amfani ba yar addu'a Allah ji kansa farin kaya ya mutu akai gwamna yana kan mulki ya mutu ina mal Allah ji kansa da rahama ina gwamnan Kaduna ya kowa sannan kuma mataimakin gwamna ya mutu tsohon mataimakin gwamnan borno state na allah ji kansa sarki yana kan sarauta ya mutu saboda ba kalan mutumin da bai mutu ba duk wasu da za su baka tsaro to suna baka tsaro ne kawai cikin kaddaran allah yawa ka yi takunkumi ka lullube fuskar ka daga covid-19 abu ne mai kyau ka yi riko da sabani amma kar ka ɗauka su kansu ne za su yi tasiri allah ne mai kariya yahfazunahu min amrillah suna kiyaye shi daga al'amarin Allah ah, wannan kenan ah, wasu ko suka ce lahu ga kowane dan adam mu'aqibatun yana da mala'iku hagu da dama ya faduna suna kiyaye shi min amrillah daga al'amarin Allah wanda karkashin wannan ah, suna kiyaye shi daga aljanu ka'ab yake cewa ba don Allah ya wakilta mala'iku suna kare abincinku abin shanku tsirancinku ba wallahi minti minti aljanu za su riga buge mutum mujahid ce babu wani bawan Allah face yana da mala'ika akwai mala'ika da yake kare ka in kana barci a farke akwai wanda zai kare ka aljani ba zai taba ka ba akwai wanda zaka yi barci ai kunnen ka baka rufe shi ba amma har ka tashi babu kwaron da zai shiga hancin ka baka rufe ba babu kwaron da zai shiga da wani yana binka da sanda yana son ya kashe ka yana kaza yana kaza to sai mala'ika ne ya sa maka kai ka juya ka gani kana juya sai ka gani sai ka arina kare ko ba ka ba an gane ko amma in abin da Allah ya kaddara zai same ka sai ka sai ba za ka waiwaya ba an gane ko لهم معجبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا bi ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ان شاء الله ta'ala gobe mu tashi akan wannan ayar mu karasa bayanan da suke kai kafin mu shiga na gaba abin da muka faɗa na daidai Allah sa mu tarayya alada kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya taimana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk